بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asaba ta kuma shida ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 23 ne ko da hudu daidai da 24 ga watan uku a shekara ta 2018 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 186 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta wallafar al'imamu malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira imamu dari tanzi kuma muwatta ɗin riwaya ce ta yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi tariƙar ubaidullah ibn yahya al-laisi za mu tashi a kundi na ashirin cicif kitabul hajji shine kundi na ashirin kitabul hajji kundi da ike magana kan abin da ya shafi aikin hajji alhajju ko alhijju ana maha'un kasara ko a yi maha'un fataha za ga wata ruwayar walillahi ala nasi hijjul baiti a wata ruwayar kuma walillahi ala nasi hajjul baiti ana cewa alhajju ana cewa alhijju za mu tashi a kitabul hajj kitabul hajj shine kundi da yake magana kan abin da ya shafi rukunin addinin musulunci rukuni na biyar kuma ya zo ne bayan ƙarshen kitabu siyam kitabu siyam shine kitab da yi magana kan abin da ya shafi rukuni na aikin hajji rukuni na hudu sama a hadisi ruwayar umar ibn khattab da ya ce fa akhbirni islam قال الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان سيتي وتحج البيت إذا ما شيني ركني نبيار shi hajji kenan azumi kuma rukuni na hudu to bayan da ya kammala magana kan azumi sai kuma aka biyo shi da itikafi saboda itikafi tare yake da azumi ubangiji subhanahu ya faɗi hukunce hukuncen itikafi ne lokacin da yake magana ka abin da ya shafi kwace kwace azumi saboda haka sai itikafi ya bi azumi shi kuma aikin hajji ya zama abin nan kundi ne mai zaman kansa shine kuma cikon rukuni na biyar na rukunan addinin musulunci shi shike na biyar na shika-shikan addinin musulunci addinin musulunci yana da shika-shikai guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na biyu iqamu sala tsaye da sallah kenan na uku bayar da zakka na hudu azumin watan ramadan sai kuma na biyar aiki hajji waɗannan su ne shika-shikan addinin musulunci littattafai da aka wallafa kusan za ka ce sun yi ijima'i a kan fara gabatar da waɗannan abubuwa guda biyar kafin ci gaba da sauran kafin ci gaba da sauran waɗannan abubuwa guda biyar su ake fara gabatarwa kafin a biyo sauran bayanai abin da ya shafi kisasi da hajji da annikahu da wuya ka iya cewa a wani littafi na musulunci da ya fara gabatar da kitabun nikah kafin kitabun sala sai dai idan dama littafin su da guda an yi shi ne don bayanin hukuncin hukuncen a wuri ɗungurungu kuma da ya gagara habiya an yi ta ne domin raban gado gaba ɗaya amma in dai za a ce littafi ne da yake bayani kan hukuncin hukuncin za ga ana fara gabatar da tahara sai as-salla sai a sala da sauransu aiki haji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar idan abu aka ce ya kai matsayin kasancewa rukuni to wannan kadai ta ishe shi zama falala wana ji da ke ko wannan kadai ta ishe shi zama falala daga cikin falala azumin watan ramadana shi azumin watan ramadana rukuni ne daga cikin rukunan ai rukunan musulunci gaba ɗaya to kenan duk abin da zaka kawo na falala kuma ɗoriya ne akan wannan daga cikin falalar aikin hajji shi rukuni ne in babu shi ga wanda isa sarari na aikin hajji in babu aikin hajji to babu musuluncin mutum to haka ku wannan ya isa zama falala ga aikin hajji saboda kasancewa shi rukuni fila daga cikin filas na al-islam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa hadisin abu huraira abdurrahman ibn sakharin hadisi ruwaya bukhari da muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yomi waladatu ummu man hajja lillah duk wanda ya aikin hajji domin Allah wana je da kyau shar'i na farko duk wanda ya aikin hajji lillahi domin Allah shi kaɗai ka san akwai wanda ke yin aiki haji domin ya cika lissafi domin ake haji nan nashi ya zama shi ne na hamsin saboda ka di yadda za a yi sai ya yi domin ya je wannan aiki haji domin in bai je ya yi ba an samu matsala don bai cika lissafi ba kaga yanzu niyyarsa ta zuwa aiki haji shine cika lissafi kun gane wannan da ke ko kaga akwai matsala don bai yi domin Allah ba ko kuma abokin shi wani yayi abokin shi wani yayi abokin shi wani yayi shi ma sai je sai da motar shi ya kadar da mashin ɗinsa ko kila yana da wani kongon gida ya je ya daga shi zai sayar domin ya shi ma ya je aiki hajji ya za a ce wani alhaji ne wani alhaji ne wani alhaji ne shi ba alhaji bane saboda haka mu fahimci shiro da musulunci yake kawowa man hajjalillah duk wanda ya aiki hajji domin allah ba domin a ce yayi ba ba domin shiga tsara ba ɗaya kenan na biyu falamiyar yarfus a aikin hajjin bai yi su ba idan aka ci su abdullahi bin abbas ya ce shine aljima shine aljima kenan bai yi jima'i ba abdullahi bin abbas ya ce ya fassara arrafasu a ayan ne da jima'i saboda Allah ta'ala ya faɗe ta a baya ce uhilla lakum laylata siyami arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum lahum malamai kuma suka ce arrafafu shine dukkan maganar da ba a yin ta sai tsakanin ma'aurata kadai maganganu da ake yin su tsakanin miji da mata kadai sunansu arrafafu ko da bai kai ga saduwa ba sai ana sallam ya ce falam bai yi maganar da ba a yin ta ba sai tsakanin miji da mata kadai irin wannan maganar bai yi ta ba nawa kenan biyu walami so bai yi fasikanci ba nau kenan uku bai yi fasikanci ba bai yi zage-zage ba bai yi ashariya ba bai yi damba ba bai yi sata ba bai yi dan hali ba bai yi taɗi da matan mutane ba ina fatan kuma mahimci wannan da kyau ko duk wani abin sai ga gashi in ka je ga alhazai ka ce subhanallah al'azim subhanallah al'azim bai yi taɗi da matan mutane ba duk duk wannan fusuk ne wa qarra ilaykum al wal fusuqa wal isyan to duk wanda bai yi waɗannan ba duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa shari'i na farko ya yi shi domin Allah aiki hajjin ya yi shi domin Allah shari'i na biyu bai yi arrafafu da matan shi fa ya je aiki hajji ne da matan shi da matan shi ma bai yi magana da ba a yi ba sai tsakanin ma'aurata duk magana na soyayya bai yi ba da matan shi ya tafi ba ba wai da wani ba da matan shi ma bai yi magana ta soyayya ba ko a waya ne bugo waya ko ta buga mashi waya bai in ya shiga cikin harami to ba wannan magana wala mai ya bai fasikanci ba bai yi maganganu marasa kyau tsakanin shi da matar wani ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba wannan raja'a ka yomi waladatu ummu ya dawo daga aikin hajjinsa kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi kasan duk wanda aka haifa yau to ba shi da zunubi babu wani zunubi tare da shi don shi ne gairu mukallaf to duk wanda ya je aiki hajji ya dawo haka ya dawo in gaga ya kara baki na zunubi to shi ya janyo wa kansa amma dai wancan da yakan ya wuce ina fata mun fahimci wannan da kyau wancan ya wuce Shi raja a kayomi waladatu Umu ya dawo kamar ranar da mafi shi da haife shi wannan hadisi bukhari da musulun da sun rawaito ɗan sallama ya faɗi falalar umara da falalar kaza da falalar sai ce walhajjul mabaruru laysa lahu jazaa'u illa aljanna shi kuma alhajjul mabrur karbabban aikin hajji ba shi da wani sakamako sai aljanna kun ga sai bai ce wal hajju ba kun lura sai ce wal hajju al sai da hajjin hada da siffa siffar aikin hajjin shine ta zama hajjin ya zama mabarur wanne hajji ne mabarur shine wanda aka yi shi domin Allah ɗaya kuma ba a yi arrafafu ba biyu ba a yi alfusuk ba uku wannan shi ne alhajju almabrur wanda yake dama asali da kudin halas aka ce domin ai kaga walami bai fasikanci ba duk mutumin da ya tara kudin sata ko kudin yankan kai ko kudin karuwanci ya tafi aikin hajji ko da kudin karuwanci ko kuma da matsayinta na karuwanci ta tafi aikin hajji duk wannan ba ta da aikin domin inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib kan mutum ne ya ma yaro wayo yana sai da fiya wuta yi mishi wayo ya ɗauki ruwa ya tura shi shi ya san ya ɗauki ruwan ne ba domin ya biya ba sai ya yi sallah yi alwala da ruwan ya yi sallah mai hukuncin sallarsa saboda haka sai a kiyaye matukar kiyayewa a kiyaye a kiyaye matukar kiyayewa saboda ka za mu shiga aikin hajji aikin hajji an faralanta shi a shekara ta shida bayan hijira a shekara ta shida bayan hijira aka faralanta aiki hajji Allah ta'ala ya sanya mana cikin maniyata Allah ta'ala ya sanya masu gabatar da wannan aiki saboda haka kowanne aiki na ibada yana buƙatar ilimi da natsuwa aikin hajji yana buƙatar ilimi nagartaccen ilimi da natsuwa makuran matukan natsuwa na ya ce mutum ne yake da haƙoƙi na mutane a kansa mutum ne yake da haƙoƙi na mutane a kansa tun kafin zuwa aikin hajji kuna ji da kyau ko sai kuma ya samu kuɗaɗe na halas sai ya tafi ba tare da ya biya waɗancan kuɗaɗe na haƙoƙin mutane ba to shi ma in ya dawo ya dawo ka yomi waladatu ummuhu a'a duk waɗannan abubuwan da ake magana tsakanin shi da ubangiji ne tsakaninka da haƙƙin wani fa sai ka biya fa mutane sun ɗauki haƙƙin mutane ba wani abu ba mutum ya kwashe kuɗin ƙaramar hukuma ko kuɗin jiha ko kuɗin ma'aikatarsu ya samu su gurɓatattun malamai su ce mashi ai idan ya je aiki hajji ya dawo ka mai waladatu ummu ya biya ma kansa ya biya musu shi kenan ya tafi shi ma shi kanshi a zuciyar shi ya san ba daidai suka gaya mishi ba ina fatan mun fahimci wannan shi kanshi ya san ba daidai suka gaya masu ba yake akwai ladubba na tafiya aikin hajji daga cikin ladubba na tafiya aikin hajji idan ubangiji subhanahu ala ya sanya ka cikin matafiya aikin hajji kun lura da ke ko ai kaga ta duk musulmi ci ne ina fatan kuma ya ce da ke ko amma wanda ije ya biya draft ai kaga shi yanzu yana cikin matafiya ne ko niyya da karuwa kenan to mutumin da ya je biya draft ya biya kudin aikin hajji ciko suke jira a ce an kayyade kudi ya je ya yi ciko ai kaga shi wannan wannan ya shiga sahu to duk wanda ke cikin matafiya aikin hajji abin da ake bukata da gare shi abu mafi girma shine jaddada niyya don kun lura hadisi ita muka fara gabatarwa ita Allah sallallahu alaihi gabatar man hajja lillah kullun ya dada jaddada niyyar shi domin Allah zai je aiki hajjin nan saboda ka duk abin da zai taba mashi wannan niyyar ya kautar da shi ya dinga daukan hoton shi ga su a miƙati ga su a cikin harami yana turawa a facebook yana turawa a group ɗinsu wani fa ba wai ba jakar shi da ya fito yana cikin gida aiki hajjin barafa. yana cikin gida ga jikashi sai da ya ɗauki hoto ya tura a shafinsa na facebook wai yanzu ya gama sallama zai ta ya fito ya tura a facebook yana airport abin nan madinatul hujjaj kam shi ma ya tura yana ina yana ina yana ina ka faɗa min wannan ta ina i kama da yayi ake hajji domin Allah ka tambaye shi ya taɓa ɗaukan sallar shi ya tura sallar gaba take da hajji ya taba daukar sallar shi kar ka taba wasa da wannan wai a ce ga ka arfa kana addu'a wai a ce ga ka ga wuri kaza ana dauka ana kar ka taba yadda da wannan dan ibada ba a bar talla ba ce ba tallan ake yi ba ina fatan kun gane magana ta da ku wannan hanyoyin sadarwa na zamani din nan suna ruguzawa mutum aiki sauraka mutum yi hattara sosai da sosai kuma duk cikin karatu kama insha Allah ta'ala waɗannan bayanan za su dinga fitowa sosai da sosai ka ga ya kirawa ne mun kamar muna dawafi kenan ka kudurce ya ka zama ya adami ka zo ta gargajiya da maguzanci da wata bid'a da waye da waye da waye mutane su tsoron Allah duk abin da zai taba maka aikin hajjin ka ya zama na ba domin Allah ba ko domin Allah ne domin wasu wallahi ka kautar da shi saboda haka mutum ya jaddada niyya ɗaya kenan ya fara mayar da kayayyakin mutane da ke hannunsa na nau kenan na biyu kayayyakin mutane da ke hannunka akwai bashi na mutane da ke hannunka sai ka fara mayar musu da basu sukansu akwai ajiya ta mutane da suka baka sai ka fara mayar musu don Allah malam ajiyar nan ta kafa ina sa da wata tafiya haka kuma la'allar tafiya za ta yi tsawo don shi ya ɗaukan kace tafiya kwana uku kwana hudu ne kun mai ci magana ta da ke ko saboda haka Allah ajiyar nan sai a zo a karba sai ka turo jimawa sai ka saki jimawa na uku sai ka dauka ka kai mishi dan shi watakila abin da zai sa ba zai karba ajiyar ba dan yana karbar ta kafin rana ta faɗi ya ke ta shi ya sa daman ya baka ajiyar ta to kai kuma yanzu kaga shi yana da maslaha da ya sa bai karba ba kai ma yanzu kana da maslaha da zaka mai mishi sai ka mai mishi da ajiyarsa ina fatan kun bayyanci magana ta da ke duk abubuwa da ka sani a hankali a hankali tun hajji saura wata uku har ya zama eh, saura wata biyu har ya zama saura kwana arba'in har ya zama saura wata daya duk ka maiwa da duk mutane abubuwan da ke hannunsu abubuwan su da ke hannunka duk ka mai musu kun lura da teku akwai kuma wani da yake shi kuma zalunta shi aka yi shi ma sai ka ɗauka ka mai mashi ko da baka ce mai zalunta shi ka yi ba kuma ga wannan dai alhamdulillah dai a duk dai kuma akai shirye shi sai ya dauka ka bashi kyauta ne ko sadaka ko waye duk dai wani tsohon abin shi ne ka dawo mishi da shi ina fatan kuma bai duka dawowa da mutane waɗannan abubuwa iyali kuma a yi kokari a yi musu kyakkyawan guziri na da izinin Allah ta'ala har ka je ka dawo ba tare da an shiga kunci ba duk yana cikin wannan kada mutum ya dauki aiki hajji kawai ya shirya ya tafi ne ya bar iyalai cikin yunwa ina fata mun fahimci wannan da kyau mutum ya kokari ya wannan sannan ka ke kokari ka ba ka hannanta shi zuwa ga akti muƙaddashinka sawa'un gona ce sawa'un shago ne kasuwanci ne komai naka ka tabbatar da cewar wane yana nan kuma kana mai hand over kana na mashi kana na mashi kana na mashi saboda yanzu abin da ya sa na ce kana na mashi ai da ba sabon mutum zaka ɗauko ba daman yana yi amma waɗansu ayyukan bai san yadda ake gabatar da su ba saboda kai ne ciyaman na na shagon ɗin gaba ɗaya ko na ofis ɗin ko na kaza sai ka dinga nuna mashi bai kamata kana maka kowane kwastoma wa kai zai kira ba na fata mun fahimci wannan da kyau duk mai bukata gawa ne duk mai bukata gawa ne har lokacin da tafiya za ta fasu cewar ai wani bana zai tafi aiki hajji kowa ya san duk inda zai reporting wurin wani zai reporting ne shine magana ka natsu sosai ka samu ka bauta ma Allah subhanahu wataala a aiki hajjinka matakai ya mutum zai bi sannu a hankali sannu a hankali amma ya zamana kana can kwastomomin ka na lagos sai sun kira ka na kano na anambara na ina ne na ina ne duk sai an kira ka a sannan mutum ya sami abokin tafiya na gari ya sami abokin tafiya na gari abokin tafiya na gari shine mai ilimi mai amana ga ilimi ga amana gashi kuma ya taba aikin hajji akan ilimi ina fatan kuma bai ci wannan da kyau ko gashi ya taba yake hajji akan ilimi so wannan su ne abokan tafiyarka a yau din nan da muke magana da ku inda a ce kana da kuɗi za ka shiga kasuwanci kuma zuciyarka ta natsu a kan kasuwancin da za ka yi kasuwancin babban headquartersa ita ce kano can ake so kayan duk zuwanka kano da kake yi wannan tafiyar ta so kaya kai kaɗai za ka share kafa ka tafi ya za a yi sai ka samu masana wannan ka tafi ko da a wannan satin ba zai tafiya ba sai ka biya mai kudin mota domin ka je ya zama jagoranka ko ba ka ba ku je ku so kaya ku dawo wannan ba ko shakku ba za ka yi ba haka za ka yi to amma ya za a yake hajji shi kuma kawai ka ɗauki wani kawai ku tafi a'a za ka tsaya ne ka darji ka ga wayi wannan in zuwa onace ne so kaya ya amintacce ne za a je da shi wannan in zuwa lagos ne wannan in zuwa kano ne duk za a je so kaya da shi amma wannan in zuwa aikin hajji ne to da ni da shi fa gaba ɗaya muna buƙatar dan jagora ne saboda ka yanzu kai kokari ka samu wani wanda zai ma jagora kuma wani ya zama da ya taba aiki hajji na biyu akan ilimi in bai yi akan ilimi ba yadda i na bara wacce haka zai je i maka naka wannan tunda ana ruwaitowa abu hanifa rahimahullahu azza wa jalla da ya je aiki haji sai da aka nuna mashi ga inda ake fara ga inda ake gama imam abu hanifa to ku in abu hanifa zai buƙaci ga in a nuna mashi inda ake farawa da inda ake gamawa duk da ya fayyace hukunce-hukunce a fatoyinsa da rubuce-rubucensa amma da aka zo yanzu gani ne na kiri da muzu sai da aka nuna mashi na fatan kun gano wannan da ke ko saboda haka ka samu wanda ya taɓa yi akan ilimi ina son ka lura da kyau akan ilimi sosai da su ya yi shi akan ilimi so karka cewa ya yi kawai kana ganin ai ana ta ya taba yi akan ilimi ina son ka lura da kyau Allah ta'ala ya bani jagora wannan ya shafi aiki haji ya shafi aiki umara wannan ya shafi aiki haji ya shafi aiki umara bayanan da maka sauran bayanai insha Allah ta'ala za su bi ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora babu aikin hajji nan ba karamin babi bane wannan kitabul hajji ba karamin kitab bane kitabu ne mai tarin yawa babi babi babi mai sunan babi babi 83 imam malik ibn anas ya kawo babi 83 imam malik ibn anas ya kawo a kitabul hajji a sahih bukhari imam bukhari ya kawo babi 150 da wani abu babi 150 da wani abu akan kitabul hajji so da ga karatun da muka yi da muka kammala kitabul siyam na ce ku sanar duk wanda zai je aiki hajji kun ga yanzu mana farkon rajab kun da ke ko in dai ko da ba darasi yake zuwa na mawata ba ya zama da dai a matsayin wannan na babu hajji ko da ya zo ya dinga saurara a hankali a hankali a hankali sai ga yana rikewa yana rikewa yana rikewa yana rikewa har zuwa tafiya aiki hajji maimakon a ce sai indomi zai yi wa aiki hajji din indomi minti nawa ake dafa ta minti uku zuwa hudu wani ya ce minti uku zuwa hudu wani kuma ya ce minti na to faɗa min mutumin da zai je aiki hajji ce do Allah yana son a zo a mai bita ta kwana uku a babi tamanin da uku yanzu ba ya kake gani wannan ba panadol ba ne kasu za ga wani lokacin mutum yana cikin matsanancin ciwon kai in ya sha panadol can jima bayan awa uku kuma sai kuma ciwon kan ya dawo ko ya sha falalo ko paracetamol to kaga duk aiki hajji shaka yake so ya mishi ka biya kuɗi za ka yi wannan dogon tafiya sai ka ɗauki tsawon lokaci na sani domin yawan yadda ake ta maimaitawa ake ta maimaita ake ta maimaita shi zai sa ka rike amma ka wani ya ce an ji an mishi bita ta sati ɗaya ai bita ta sati ɗaya za a yi maka ne da daman ka taɓa sauraron karatun sannan su kuma masu bitar iya abin da za su iya yi kenan ka fahimci magana ta iya abin da za su iya yi kenan su ware kwana uku su ware sati ɗaya iya abin da za su iya yi kenan amma dai aiki hajji ya fi karfin ka ce wai ka gane shi kalan ka ce tsawon tsawon sati guda wai lacca ta sati guda da za a maka wannan wata kuma haka yake Allah ta'ala ya fara da mu baki da qala rahimahullah kitabul hajji babul husli lil ihlal babul ghusli lil ihlal a babi 83 din nan muna babi na farko wannan babi na farko shine babul ghusli lil ihlal ina son mu gane a aikin hajji a kowanne babi akwai waɗansu mustalahat akwai waɗansu mustalahat akwai wasu language na wannan babu ya kamata ka gane su menene al-ihlal a aikin hajji ko umara ɗaya menene al-ihram a aiki haji ko umara menene al-miqat a aiki haji ko umara menene libasul ihram kuna jina da kyau ko asali idan aka ce al-ihlal asali idan aka ce al-ihlal shine rafa'u saut daga murya shine al-ihlal shi yasa ake kiran jinjirin wata da hilal kullura ihlal ihlal sai ka ga akwai harufan sun maimaito a ciki saboda jinjirin wata ana daga murya lokacin da aka gan shi sai ka ce yo gashi daidai waya can daidai waya can dama da shi dama da shi kai baka gan shi ba kai baka gan shi ba ko ba ka ake nuna jinjirin wata ba musamman a ce na ramadan ne ko na shawwal ne sai ji gashi na daidai rashin bishiyan nan ganyen bishiyan nan duba shi da kyau a ga ana daga murya ko isa ake sa da hilal amma in ya kwana biyu sai a kira shi da kamar domin ya yi haske kowa ya ganshi to ina fata mun gane mai ake nufi da hilal shine rafa usaut isa Allah ta'ala ya ce hurrimat alaykum mai maytatu wad-damu wal-hamlu khanziri ma uhilla li ghayri da abin da aka daga sunan Allah sunan wani Allah wurin yankawa ai ga gan zaka yanka da daba kana cewa bismillah kun lura da ke ko bismillah kaga shine ihlal wurin yanka wannan dabbar kenan to kenan wanda ya faɗi sunan wani da zai yanka sai ya ce jibrilu ko ya ce mika'ilu ko ya ce ya rasulallah duk ba za a ci ba saboda ya ambaci sunan wani allah lokacin yankawa to kenan zai da aka ce alhilal shine rafa'u saut amma a babin hajji kuna ji da ke ko wannan babin hajji da muke magana yanzu idan aka ce al-ihlal shine rafa'u sauti bin nusuk bin nusuk shine daga murya da aikin da zaka yi ka ce Allahumma labbaika umra yanzu kai me al-ihlal bil umra sai a ce fa ahalla bil umra kullura memita idan ka ce Allahumma labbaika umra Aya bayyana na faɗa ko to haka za ka faɗa haka za ka faɗa a miƙati idan ka hau abin hawarka ka yi wanka ka gama komai in so samu ne kana hawa mota ka kawo kan kujera ka zauna sai ka ce allahumma ka umara to wannan faɗar da kai da ƙarfi allahumma ka umara shine al-ihlal in mutum ya tashi ba labari sai ya ce fa'a halla bi umara sai ya yi ihilal da umara mana sai ya daga murya da umara ko kuma allahumma labbaika hajja sai a ce fa'a halla bil hajji kullura ko kuma allahumma labbaika umaratan wa hajja sai a ce fa'a halla bil qiran ina fatan kun fahimci wannan da kyau so kenan idan aka ce al-hilal shine rafa'u sauti bin nusuk daya saboda yawan maimaitawa da aka yi har yakan kai iraci ce sai a ce labbaik allahumma labbaik talbiya kenan sai rafa usaiti bil ihlai bi talbiya saboda talbiya ana faɗanta ne a bayyane in ban da mata mata suna yin ta ne a zuciya ma'ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik duk sunan wannan al-ihlal to sai malik ya ce babul ghusli lil ihlal babu da zai mana bayanin wanka domin bayyanar da aikin hajji ko kuma domin ɗaga murya da ayyukan hajji ko ma to kun ji ji ma'anar ihlal idan aka ce al-ihram shine niyyar shiga aikin hajji ko umara niyyar shiga aikin hajji ko umara me bambancin su bambancin su niyya ihram ba a faɗan shi domin niyya ce a zuci amma ihlal shi ake faɗa don shi ɗaga murya shi aka kira shi da ihlal dan an ɗaga murya amma ihram shine niyyar da mutum ya ƙudurce a zuciyarsa za ka yi umara shine ihram yanzu ka yi niyyar shiga hurumi na umara ka niyyar shiga hurumi na aikin hajji wannan shine al-ihram kuna jina da ke ko to menene libasul ihram libasul ihram shine farin kaya da namiji yake sawa wannan zani a ƙasa zani a sama din shi ake kira da libasul ihram ba sunan shi ihram ba amma sai ga ana cewa zai je sai harami ai bai sai haramin sa ba kun gane wannan da ke ko haramin ka ayyana zuciya kai to wannan sunan shi libasul ihram wannan sunan shi libasu al-ihram yanzu mu lura ihram daban libasul ihram daban al-ihram shine niyyar da kake da ita ta umara ta shiga umara ko ta shiga hajji ko ta shiga hajji umara da hajji ko waɗanda su ake kira da ihram libasul ihram shine tufafin da kake sawa wanda yake tufafin da mai umara yake sawa da tufafin da mai hajji yake sawa duka ɗaya ne duk su ne waɗannan guda biyu ɗaya a ƙasa ɗaya a sama sunan shi libasul ihram mun gane wannan da kyau sai mai kuma ai na faɗa muku mustalahat din sai miqat miqat shine wurin da ake daukan niyyar kuna jina da ke wuri da ake daukan niyyar hajji din da kuma wuri da ake daukan niyyar umara idan kana magana aikin hajji sai ka an ce miqat ko ka an ce waqata to ana nufin wurin da aka iyakance na ɗauka niyyar aikin hajji ko umara ko kuma lokacin da aka iyakance aka gindaya shine lokacin hajji domin ita umara dukkan kwanakin shekara shine lokacinta to sai malik ya ce babu da lil ihlal babu da zai mana bayanin hukuncin wanka domin me domin daga murya domin shiga aikin hajji ko shiga aikin umara ana yin wanka ko ba a yi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل ثم لتهل kun ga kai tsaye babin yi daidai da hadisin kenan ko hadisin yi daidai da babin hadisin ya haya an malik ya ce ya haya ibn yahya al ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi wanda ya faɗi wannan shi shine ubaidullah ibn Yahaya al-laysi rawil muwatta kenan wanda ya rawaito muwatta daga wurin Yahaya ibn Yahaya al shi shine ubaidullah ibn Yahaya al-laysi ya rasu shekara ta ɗari biyu da da saba'in 278 yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan shi kuma yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu dar al-hijra alimul madina shi sai kira imamu dar tanzi ya rasu shekara ta 179 an abdurrahman bin al-qasim daga abdurrahman dan qasim daga abdurrahman dan qasim an abihi daga baban abdurrahman wa kenan alƙasim ne an abdurrahman bin alƙasim daga abdurrahman ɗan ƙasim sai ya ce an abihi daga babansa baban wa baban abdurrahman ma'ana daga alƙasim kenan alƙasim ibn muhammad alƙasim ibn muhammad an asma binti umaisi shi alƙasim ya ruwaito daga ya ce daga asma ɗan umaisi ya ce an daga asma bintu umaisin diyar umais asma'u diyar umais kullum da ke ku ita wannan asma'u din ta shekara ta 70 ta 88 bayan hijira ta rasu shekara ta 88 bayan hijira annaha lalle ita asma'u waladat muhammad bin abi bakr ta haifi muhammad dan abubakar ta haifi muhammad dan abubakar bibaida da a wurin da ake kira albaida an abdurrahman bin qasim kuna ji da kyau ko an abihi daga baban abdurrahman wa kenan alqasim alqasim dinnan alqasim dinnan mahaifinsa ba ake mana bayanin an haifa ya roito hadisin haihuwar mahaifinsa kun bai tuwa shi sa ko jina ce an kenan saboda tsakanin alƙasu da asma akwai wani tsakanin shi akwai wani tun da kaga abdurrahman bin alƙasim ibn muhammad kullura alƙasin alƙasim ibn muhammad muhammad ibn abubakar suddin to ka kana cewa alƙasim ibn muhammad sai ya ce annaha ita asma waladat muhammad ta haifi muhammad muhammad mahaifin alƙasim kenan ta haifi muhammad bin abi bakirin dan abubakar a yana ta haife shi bilbaida a wurin da ake kiran shi albaida sarari ne fili ne mai ƙarfin gaske mai faɗin gaske shi ya kira da albaida'u sarari mai faɗin gaske to shi wannan albaida'u ɗin shi ne sararin da ke wajen madina kuma gefensa yana zulhulaifa inda ake ɗaukar mikati in ka fito daga madina inda ake ɗaukar harami in ka fito daga madina kullum da ke ko yana haɗe da madina kuma yana haɗe da mikati kenan ta haife shi a baida ɗaya kenan za kuma mu zo mu samu wani hadisin ya ce ta haife shi a zulhulaifa ina fatan ku bai wannan da ke ko idan an ce ta haife shi a laifa ma'ana dama mun yi magana ita albaida'u din tana dab da laifa ita ce iyaka ta laifa saboda da kwanabai sani ba sai ya ce a baida wanda ya ce a ka ga ire-iren waɗannan unguwanni da suke kusa da juna haka ta haifi ita asma'u kenan ta haifi muhammad a baida'u wanda yake shine abin nan zulhulaifa a miƙaci ta haife shi a miƙaci miƙaci shine wuri na farko na ɗaukar niyyar aikin hajji ko umara kuna ji na da kyau ta ana zuwa wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da zai tafi aikin hajji awa 24 yayi a miƙaci awa 24 kwana guda yayi domin nan ne matakin farko na aikin hajji ko saboda haka anan salama sai ya jira don kowa ya zo ya gani ya ga yadda ake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga kwana guda yayi a miƙati wanda aka fito da shi ya sa an fito da shi wanda sai da aka fito ya ji labari ya zo ya samu ana jiransa ai karantawa manzan Allah sallama ita ce mafi kyawun karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani idan ya ga ana jiran shi kuma sai ya zo da wuri ai idan jiran ka ake sai ka dan jira domin kowa ya hallara in ba lokaci zai fita ba sai ka ɗan ɗaga don kowa ya hallara saboda ka san kana tafiya to kowa ya wuce kowa ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi awa 24 a nan bai da to anan nan ne asma'u ta haihu mataki kenan yanzu ta haihu me hukuncin mace mai haihuwa ga jinin al'ada ya za ta yi aiki hajji ina fatan kuma ya ci magana ta da ke ko hmm? ga jinin biki jinin haihuwa fa zakara zalika abubakar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar siddiq ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wannan hali da ake ciki mai ɗakin shi fata haihu kuma a miƙati kenan ta fito da tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe to amma dubi yau inda ake matsananta ake tsanantawa tsananta wanda ya huce hankali a kan mace mai juna biyu wai ba za ta je aiki hajji ba har bayan an gama screening sai an sa na'urori wai sai an gano ko da ciki ne na saki biyu wai ba za ta je aiki hajji ba wannan ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dokar ta yi tsanani dokar akan me akan me ga kuma abubuwa nan da yawa da ba a kulawa da su misali mai ta gaba ba ta zuwa ake hajji duk matar da take ta gaba ba ta zuwa ake hajji masu ta gaba ne suke zuwa ake hajji sai ga inda suka ɗauka daban inda kuma ake tafiya daban hukunta hukunta ake hajji ga sun yi hannun riga da abin da hukumomin alhazan suke aikatawa su a karan kansu malam tsanantawar ta yi tsanani ko akwai dalilai da za su iya bayarwa na cewar akwai wahala akwai kaza akwai kaza akwai kwana goma a nan salam ya yi kwana goma ya yi daga ke zuwa makka akan me ake tafiya akan raƙuma ake tafiya kan raƙuma ake tafiya ga ta da ɗanyen jego ina fatan kuma ya ci wannan da kyau ga ta da ɗanyen jego da tsohon ciki ta fito amma ba ce ta koma ba ta haihu haihuwa ta kuma ya ba da sabon karatu ga har rana ta har alkiyama ta tashi mace mai ya za ta yi aiki haji ya za ta yi aiki umara amma gaskiya tsanantawa da hukumomi suke yi tsanantawa da ake yi da hukumomi suke yi tsanantawa ta yi yawa ni na gaba haski rinin sai da aka yi sai a ce su shiga wancan ɗaki wai za a je a auna su ko tana da sabon ciki da sai bayan sai a wannan satin cikin ya shiga wai ta yi kaza ta yi ta wannan wani irin tsanantawa wani wannan bai yi daidai ba wannan saba ma Allah ne saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk ba a lissafa waɗannan abubuwa akan masifu da suke fada ma ƙasa kuna jina da ke ko ba a lissafa su akan aikin hajji wata shekara kawai kaga aikin hajji gaba ɗaya ya cakuɗi a rasa yadda za a yi jirgin sama yana kai waɗansu alazan wani jirgin kuma yana dawo da wasu ko ba yi a gaban ku ba jirgi yana kai wasu jirgi kuma yana dawo da wasu ko ba a yi ba to duk ba a fahimci cewar me ke janyo haka ba saba ma Allah duk yana janyo waɗannan abubuwa ku zo kawo wasu dokoki a aikin hajji da ma anzala Allah biya min sulfa zunzurutun su saba ma Allah ne saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tsanantawar da aka yi tsananin ya yi yawa tsananin ya yi yawa domin za ga a aikin hajjin dai akwai abubuwan da suke kaza kaza ne ko kula su ba a yi kawai ne bangaren administrative kawai ne ba wai bangaren ya zai alhazai su yi aikin hajjin su Allah ya karɓi aikin hajjin su ake kula da shi ba Allah ya kiyaye Allah ya tsare sai Abubakar Siddiq ya faɗa manzo Allah su alaihi halin da ake ciki mai ɗakin shi ta haihu faƙal sai manzo Allah ya ce mu ha ka umarce ta ita wa kenan ita mai ɗakinsa fal taghtasil ta yi wanka umarce ta ta yi wanka wankan me wankan mi wankan aiki hajji kullura wankan aiki hajji ba wankan haihuwa ba sun hill sannan kawai ta ambaci harama kawai ta kama labbaik Allahumma labbaik marje ta yi wanka wankan da mani ci yake yi a miƙaci ita ma ta yi shi in ta yi shi sun malitu hel sannan kawai sai ta ɗauki labbaik Allahumma labbaik <laughs> e eh, shi ne ai kaga abin da ya sa ce labbaik Allahumma labbaik dama tana da niyya a zuciya ɗaya kenan sun malitu hel sannan sai ta faɗi ta ayyana ko ta furta nau'in aiki hajjin da za ta yi ko ta ce Allahumma ka umara to daman ka'idar ita ce in ka ce Allahumma ka umara ba a son wata kalma ta gitta ba tare da ta aiki hajji ko ta umara ba ta umara ce ba tare da aiki umara ba wadda shi da ke ku in ta hajji ce ba tare da ta aiki hajji ba in ka ce Allahumma ka umara to ba za ka ce da wani matso matso matso matso mana labbaik allahumma labbaik ka raba in dai ka ce allahumma labbaik umara to zaka biyo shi ne da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik in ka kammala sai ka ce da wani matso mana kun yi talbiya sai kai magana amma dai dole sai ka hada da aikin haji sai ka hada da aikin haji muna eh ai duk ne. Allahumma labbaika umara Allahumma labbaika hajjan Allahumma labbaika umaratan mutumatiyan biya ila hajji. duk da ihlal ne duk wannan din kowanne kai kuna ji da ke ko ba za ka yi magana da wani ba ba za ka yi wani aiki da ke wajen hajji da umara ba face sai ka hada da labbaika Allahumma labbaika ko da wani aiki na hajji da umara sannan sai kai wani abu kuna jina da ke ko ma'ana ka ce Allahumma labbaika umara ko ka cewa kai Allahumma labbaika hajjan ko cewa kai Allahumma labbaika umaratan an biha ila Hajji, kowanne ka faɗi a ciki ba za ka yi wani aiki da ke bai da alaƙa da su ba tukunna ba ce sai ka yi wanda zai haɗu da su ma'ana ka ce Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulk in ya so daga nan sai ka yi wata magana da za ka yi da wani kullum da gani sai ka ci gaba da sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbaika dinka mun fahimci wannan da kyau ko waɗansu fa tun anan suke ajiye ayyukansu na hajji ko na umara قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن أسماء بنت أميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة fa ha abubakarin an tafita sila sun matuhil. ƙala wa haddasa ne an malikin an bin sa'e daga yahya ibn sa'e ya da su yi kara ta 144 an sa'e bin musayyab daga sa'e dan musayyab daga sa'e du dan ana kiran shi ibn musayyab ana kiran shi ibin musayyab duk sunayen haka yi sai dai sun ce akwai wanda shi ya fi so a ce da shi ibn musayyib ne ko ibn musayyab sa'id yana cikin manya-manyan tabi'ai sa'id wannan yana cikin manya-manyan tabi'ai ba ƙananan tabi'ai yake cewa ya rasu shekara ta 94 anna asma'a binta umais lalle asma'u diyar umais asma'u diyar umais waladat muhammad bin abi bakri ta haifi muhammad dan abubakar Bizil hulaifa ta haife shi ne a zil hulaifa zi al hulaifa zil hulaifa nan ne miƙatin mutanen madina duk mutumin da yake a birnin madina nawa kenan ɗaya da kuma wanda hanya ta biyo da shi ya biyo ta madina nawa kenan a Zil hulaifa zai ɗauki niyya a Zil hulaifa zai ɗauki niyya niyya ta hajji ce ko ta umara ita kuma zulhulefa tana wajen birnin madina ne wajen madina da bai wuce kilomita kaɗan ba haka kilomita takwas ne haka ko mil takwas ne ba da eh kusa ce sosai kusa ce da madina ba ta da nisa da madina ita har ma gine-gine sun dan fara isuwa kaɗan-kaɗan duk da hukuma haka ba za ta bari tunda wuri ne sha'air ne sha'ira ce ba za a zo a a bugar da fila ita gine-gine ba eh kuma mai ci magana ta da ke ku to shi ne shi ne miƙatin mutanen madina ko miƙatin mutanen madina ya fi kowane miƙatin nisa domin daga nan lefa zuwa makka kilomita 460 ne ke ka daukan an ce makka da madina kamar bakun gwani da barke sala tsallaken titi da tsallake ka dauka wata tsallaken makka wannan tsallaken madina ya ja ce makka da madina makka da madina kilomita wajen 460 ne in bai ci magana ta da kyau ko yana da nisa sosai shi ne miƙatin mutanen madina shi ne wanda miƙatin da ya fi kowanne tsawo miƙatin da ya fi kowanne gajarta shi ne yalamlam daga yalamlam zuwa makka kilomita hamsin da hudu ne kaga ya fi kowanne kusa za mu zo mishi a babul mawaki za mu zo mishi a babul mawaki sai malamai suka ce to wallahu a'lam shi ne madina abin da ya sa ya fi tsawo na farko dai shine miƙatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci magana ta da ke ko shi kuma daman su annabawa kullum su suka fi samun jarrabawa kun gane ko to kuma gwargwadon jarrabawa gwargwadon lada gwargwadon ladansu wanda ya ɗauki miƙati daga kilomita daga yalamlam muka ce kilomita 54 zuwa makka kaga ai ko kafin ya yi gajen farko ko da ya gengedin farko ma ya riga ya shiga makka kullum da ke kuma yana fara labbaikan allahumma labbaikan yana shiga fada juma ba wani ko kilomita 100 ko 'yan kan ma dubu 'yan kan fa 60 460 to ya ga kilomita zai daɗe cikin harami ka gani ko zai daɗe cikin harami wannan kenan sannan kuma na biyu ya fito daga harami na madina ita kanta haram ce sannan kuma ya shigo harami na aikin hajji da umara kaga ya fita daga iyaka ta harami sannan ya shigo liba ya shigo harami na hurumin hajji da umara kaga wannan yake mutanen madina suka fito da wannan amma duk sauran mawaƙi din ya lamlam ne da zato irk ne da jufa ne da ina da ina ne inda ka fito gaba ka fito harami ba ne yanzu ne za ka shiga haram to ku lura da kyau a wannan hadisin ma da wannan hadisin ya ce ta haifi muhammad azal hulaifa a hadisin farko ta haife shi bilbaida kuna ji na ko a hadisin farko ta haife shi a baida mun ce baida shine sarari sarari kuma yana da farko yana da ƙarshe ma'ana a ƙarshen filin ne shine baida kusa har yanzu aka shi gashi nan haka yake shi faɗaɗɗe ne eh ba a ce sarari ne kaɗan ne haka da ganin shi kasan sarari ne umar bin khattab nan yake tsayawa ya mai da mata masu takaba duk mace mai takaba ta koma madina duk mace mai takaba ta koma madina domin tana huce bai da za ta shiga ina zul olefa za ta ɗauki harami in ta ɗauki harami kuma yanzu ba za ka tsare ta ba in ta ɗauki harami ba za ka tsare ta ba So da ka sai tsare a bai da je duk mai ta gaba ta koma gida ba za ta je ba za ta je aikin hajji ko aikin mara domin mashigula ce da wata ibadar to ba za ta koma ba shiga wata ibadar ba ina fatan mun fahimci wannan da ke to daga bai da madina albaidawu shai zulhulaifa to a nan zulhulaifa a nan ta haifi muhammad ku lura da kyau a nan sai aka fa amara abubakarin sai abubakar ya umarce ta an tasila a kan ta yi wanka na shiga harami wanka da dukkan maniyaci yake yi ita mata sun hil sannan ta ɗauki harama ta ɗauki abin nan ta faɗi labbaika Allahumma labbaika wanda bai fahimci wancan hadisin farko ba sai ya ɗauka wannan hadisin abubakar ne sa ta yi alhalin abubakar ne ya faɗa wa manzan salama sai manzan Allah ya ce da shi ya je ya ce mata kaza kullum da kyau ko da ya ce mata kaza shi wanda ya ce mata ki yi wanka ki hil ki al'ihilal sai ya ɗauka fatawar abubakar ce wanda ya hada da wancan hadisin sai ya fahimci cewar saƙo ne na manza Allah sallallahu ta'ala da sallama yi sa ga dukka ta malik ilimi da kuma yadda za a tsara shi sai malik ibn anas ya fara kawo marfu'i din sai ya fara gabatar da hadisin murha faltakatasi thumma lituhil sannan sai ya biyo shi da wannan hadisi din duk wannan suna nuna mana in dai mace mai jinin jego za a umarce ta ta yi wanka domin shiga harami to ina ga wanda ba jego yake ba a gami bai ba aula kenan so yana tabbatar mana da ana yin wanka domin shiga harami domin shiga harami ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko duk wuraren da ake ɗaukan harami a wurin na muka ɗan ambata kaɗan muka ce akwai zulhulefa akwai juhufa akwai yalamlam akwai zato irq duk akwai manya-manyan masallatai tafka-tafka masallatai da aka yi a wurin ɗaya kenan akwai kasuwa a tuwa ai makasar ɗan kasuwa ne ko akwai kasuwa duk ana sayar da harami a wurin libasin ihram duk ana sayarwa amma ka yi kokari ka saya kafin ka zo wurin domin ka zo wurin za ka hau kaifi ne ba za ka samu wani wurin sayar da harami ba kuma a gaba sai ka shiga makka to a ganin za ka iya sayan wanda asali ma ba zai ɗauki jikinka ba amma babu yadda ka iya dole ka sai ka samu wani gajere ne ko wani bai ritsa ka ba sannan kuma ga nan babu ta yi me babu ta yi ba ka da wata kasuwar inda ba nan ba nan dole ka sai a nan to haga kila an kaso a cikin gari kaso a cikin madina inda ga madina ka fito ka zo da shi zulu ba zai fi maka sauki za ka samu wanda kake bukata sosai kuma ba za a zo ana ta jiran ka ba can mutane sun gama wanga kai kuma kana can kana sayan ihrami to alfin da duk waɗannan wurare akwai wuraren wanka ban ɗaki da ake kula da shi da za ka shiga kai wanka magana wanka muke yi sai ka shiga kai wanka in za ka shiga daman ga ka a hannu kuna jina da kyau a cikin leda shi ga kuma kaya a jikinka nau kenan biyu idan ka shiga ban ɗaki ka gama wankanka da an ce wanka kaga kenan babu soso babu sabulu kuna jina da ke ko to a nan ka samu in kana da bukatar wanka soso da sabulu sai ka yi wankan ka na soso da sabulu idan ka kammala da farko sai kuma ka yi wankan shiga tsarki wankan tsarki sai ka daman shaya ce ga tana sai ka buɗe ta ka cakuɗa ka yi addalku ka tabbatar da ka kammala ka kammala yanzu sai me ba magana mai da kaya kuma sai ka zazzago ihraminka in ka zazzago ihraminka guda biyu ne dama sai ka buɗe ƙafafuwanka biyu sai ka ɗaura na ƙasa amfanin buɗa su shine in za ka tafiya ka tafi daidai wa daida amma in ka tsuke ƙafafuwanka biyu sai ka ɗaura to ba za ka iya tafiya da sauri ba kuna shi da kyau ko sai ka buɗe ka ɗan tala ƙafafuwanka in ka ɗan tala su haka sai ka ɗaura to in ka ɗaura su kana tafiya zai yi maka da sauki wannan kenan sai ka ɗauko na biyu sai ka rataya kayan ka kuma sai ka mai da su cikin ledar sai ka fito daga masallaci kana fitowa daga masallaci sai ka fito daga bayi Dama ka yi alwalarka sai ka wannan wankan ba zai sa ka yi alwala ba wannan wankan da ka yi ba zai sa ka yi sallah ba sai ka yi alwala domin ba wajibi ba ne wankan janaba ne shine in ka yi shi ko ba ka yi alwala ba a cikin wankan za ka iya sallah domin wankan wajibi ne kuma wankan wajibi ne a wurin wankan duk ka wanke gaban alwala kulwar da kyau ko to amma wankan wannan da muke magana yanzu ba wajibi ba ne ita kuma alwala wajibi ce saboda haka wannan wankan ba zai ɗauke alwala ba kamar yadda wankan janaba ya ɗauke alwala domin alwala wajibi ce wankan janaba wajibi ne shi yasa wankan janaba ya ɗauke alwala amma wannan wankan ba zai ɗauke alwala ba saboda haka a cikin bayin sai ka alwalarka bayan ka gama wanka sai ka yi alwalarka in kai alwala sai ka fito kana fitowa sai ka wuce masallaci kana wuce masallaci sai ke sallah raka'a biyu kuna jina da ke ko in ke sallah raka'a biyu ka samu nan take ka ce Allahumma labbaika umara ka samu kulura ka samu nan take kana assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sai ka ce Allahumma labbaika umara sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbaika ka samu kana fitowa daga masallaci sai ka hau mota in ka hau mota ka zauna sai ka ce Allahumma labbaika umara in kuma hajji ne allahumma ka hajji amma kar ka manta fa mota ta tashi baka faɗa ba kaga kamar ka faɗa a masallaci alhalin kuma ta to yanzu kun je da maka karanto wankan kenan ko kun je da maka karanto wankan shi wankan ana shi ne a miƙati eh duk mutum zai yi mutum ya fito bayi kafin ya shiga masallaci zai iya yi eh, amma fi so da ya yi shi bayan ya yi sallah an fi so a yi shi bayan sallah an fi so a yi haka an nafi'in daga nafi maula bin umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 kana yaghtasilu da ishirani ya kasance yana yin wanka lokacin da zai shiga ishirani lokacin da zai shiga ishirani ma'ana lokacin da zai yi niyyar aiki hajji ko aiki umara wani wanka na anan wankan miƙati kullum da ke ko wankan da zai cire kayan shi na gida ya maida ya sa kayan rami wankan da muke magana kenan yanzu walidukulihi makka kuma ya kasance yana yin wanka in ya baro kaci ya zo zai shiga birnin makka duk da shiga makka sai kuma ya tsaya ya yi wanka sai shiga makka no kenan ƙala wali a shi arafa kuma yana yin wanka domin tsayuwar arafa yana yin wanka domin tsayuwar arafa ina fatan kuma ya kaga a cikin wannan wanka guda uku ya tabbata mana da na farko wannan wanka na farko wanka ne da ba wajibi ba ne ana fata mun fahimci wannan da ke ko wanka ne da ba wajibi ba ina mun ce ba wajibi ba ne a matsayin faɗan hukunci hukuncinsa ba wajibi ba ne amma mu mu idan ka ce abu kaza ba wajibi ba ne sai a ɗauka kamar ba tabbatacce ba ne kamar an ce abu kaza ba haramun ba ne sai ya ɗauka halas ne in ba haramun bane ai ya zama makaru in ba wajibi bane ya zama mustahab ya zama sunna ina fatan ko saboda haka ana buƙatar wannan wanka ana buƙatar wannan wanka ina fatan ku fahimci wannan da ke ko ba lalle bane a ce sai ka yi wankan a nan me yake da suna a nan miƙaci za ku iya yin wanka a gidanka za ku iya yin wanka a gidajenku idan an zo miƙaci ɗin direban kawai sai ya tsaya in a mota ne sai ce zai tsaya minti ɗaya amfanin tsaro shine kowa ya ce Allahumma labbaika hajja ko Allahumma labbaika umara sai a wuce kenan dama kowa ya sa yayi wankan shi kowa ya sa ihramun sa wala di an sawo daga can wannan za ga wani lokacin mutum biyu mutum uku suka dauki tasi kullum da ke ko za ga mutum biyu mutum uku mutum biyar kuna tafiya ko ka dauki tasi dama ku ga ɗaya na ciki dama tasi mutum nawa take dauka gaba mutum ɗaya bayan mutum biyu eh gaba mutum ɗaya to ku ce baya mutum uku ku nawa kenan ku hudu kuka je zo kuka fito nan sai ku ɗauki tasi to kuna zuwa nan kowa sai iwankan shi a gida duk ya halatta kowa iwankan shi a gida ya sa haramin shi a gida kuna zuwa kati ɗin sai ya ɗan koma gefe guda minti ɗaya sakon talatin kowa sai ce allahumma lafaika umara ko fa bai tsaya ba yana shigowa kati ɗin kowa ya ce Allahumma labbaika umara shikenan ko bai tsaya ba ya ce Allahumma labbaika hajja shikenan sai ci gaba da tafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna buƙatar nazari tabbataccen nazari nagartaccen nazari a karatun da muka yi kowanne da kuma wannan karatun da muke tafiya Allah ta'ala ya mana jagora alaikum assalam wa rahmatullah eh, eh. a an ta wace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik